والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله البردة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والداخل في همم كالزهر في ترف نعم wato kaman fulawa ne wato a wajen ni'ima fulawa ne a wajen ni'ima wal badar fi kuma kaman wata ne goma sha biyar a wajen daraja wal bahri fi karam teku ne a wajen kyauta kaman teku yake na'am wad dar fi kuma kamar zamani ne a wajen himma eh. annahu wa huwa fardun fi askarin wa fi ka annahu kai ka ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam fi askarin ka ce fi askarin yana cikin askarawa ne wa fi hashami kuma cikin masu hidima a gare shi na talqahu lokacin da ka haɗu da shi alhali alhali shi kadai ne saboda kwarjinin shi an gane ku shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahu fi askarin wa fi hashin hmm. kai ka ce annabi yana cikin askarawa ne kuma yana cikin masu masa hidima lokacin da ka haɗu da shi alhali wa huwa alhali shi kadai ne saboda kwarjininsa sai ga shi kadai sai ka ɗauka su da yawa ne eh. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف مما أدني من ذكر منه ومقتسم كأنه اللؤلؤ kai ka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam lu'lu'u ne wanda yake an boye shi fi sadafi cikin kwasfa ka ce lu'lu'u ne wanda an boye shi cikin kwasfa ya zai kasance idan lu'lu'u an boye shi cikin kwasfa ya zai kasance Kada zai kasance mai kyau sosai saboda babu wani kora babu wani datti da ya shafe shi ko to shi annabi haka yake kamar lu'ulu ne wanda yake an boye shi cikin kwasfa min ma'adanai daga ma'adanin nan guda biyu na mallake minu na furcinsa da na zahar ki sharafi wato annabi kaman fulawa ne wajen ni'ima wal badari ki sharafi kuma kaman wata ne dan daren goma sha biyar wajen daraja na'am wal fi karami Kamar teku ne wajen kyauta wajen karamci wad fi kaman zamani ne wajen himma na'am ka annahu fi aktar kai ka ce annabi yana cikin askarawa kuma yana cikin masu masa hidima lokacin da ka haɗu da shi alhali shi kaɗai ne saboda kwarjininsa ka'annama lu'lu wato kamar shi annabi lu'lu ne wanda yake an boye shi cikin kwasfa daga ma'adanin nan guda biyu na mandake milhu na furucinsa da kuma murmushinsa But the wa alaikum salam zamani duk wani harka da shi ake yi ba a taɓa samun wani abu an gudanar da wani abu a duniya nan ba zamani ba sai a ce an yi kaza a zamanin kaza wani ya yi mulki a zamanin kaza an yi kaza ko mai zaga a wani zamani ake yi zamani baya rashin lafiya a ce an yi taro bai zo ba <laughs> baya fashi akwai shi da himma to shi annabi kamar zamani ne wajen himma na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa ma li illa aqu bika sayyid fa in tadi lil khairi azbatu mutaji qasattuka la tahkir bi mukhrajin muqtatir qasattuka la tahkir bi fadlika baqsidi fa habli amanan min inda bi babika fa habli amanan min azabika fi gadi نعم إذا جاء في الإبل لمته شمسة نعم نعم وما لي لا أقول وما لي إلا أبو بابك نعم بند وانا أبو سيري أبو أننا نقوى بنك يا كشو غبانا فإن تهدني للخير إذا ka shiryar da ni zuwa ga alkhairi azbatu zan waye gari mutari shiryayye na'am asattuka wato na dumfare ka la ta haƙir makasidi kada ka wulakanta manufata saboda falalanka kada ka wulakanta manufata domin falalanka fa habli amanan ka bani aminci min azabinka daga azabanka gobe kiyama idza idan jariri ya zo a cikin sa matuhu wanda tukulluman shi shamda ya da fari da baki hmm. hmm. na da Allah yake magana hmm. na ka bani aminci eh, da Allah yake magana. ka yana roƙon Allah hmm. da gaga abu ya zo matsala ya zama shirka nan wa maliya ba ni da wa mali illa afu babika ba ni da wani abu ba ce afuwan nan na kobanka ya kai shugabana idan ka shirya gari zuwa ga alkhairi azbasu don waye gari mota bi shiryayye wato na dumfare ka la a hakiyar maksudi, kada ka wulakanta manufata saboda falalanka fa habli amanan ka bani aminci daga azabanka gobe kiyama idan jariri ya zo a cikin limatu hutu kullum kan shamda ya cakuɗa fari da baki karanta shi a bukari satin da ya wuce satin da ya wuce karatun da muka yi bukari ke nan maganar sayi a sayi zuwan la بسم الله الرحمن الرحيم يا منيلا حسنه من عند الحاجات صح ليس من عزيز har ma sabani ma ake ma a kira mutum da shiri ya halaka kira mutum da sayyid da asali Allah ake kira da sayyid shi ne ga buhari kawo hadisai inda ya halatta a kira ɗan adam da suna sayyid da shi annabi ya ce ana sayyid wala da adam yau mai kiyama wala fakar da shi wani ya ce ma annabi ya kaza ya kaza ya sayi da na waye da sauransu a gari na'am na'am ya muni na tusuru min inda zai hajjati fa nirta min inzin azizin ma ya fukul khalqata ya ga zalan qadduhu fil mashi kal armahi ma na'am na'am ya munilan ya munilan ya mai kyauta hmm, wanda kyawar safa kyawar sa yayi tashin kamshi daga wajen ma'abuta bukata kyawar sa yayi tashin kamshi daga wajen ma'abuta bukata yalta min abidin nilka bin izzin ka samu ainihin izza azizin wanda yake mabuwayi ka samu wani irin daraja mabuwayi ta ka kaddara shi ma ya fokul halkar abinda yake fifitar talikai ta ai ku ka kaddara shi ma ya fokul halka abinda yake fifitar talikai wato ka hore ka hore sasannin garuruwa bin rimani da masu min galiyin daga Allah mawadaci ka hore sasannin kasashe sasannin duniya ka hore su da masu yaƙi kenan ba min galiyin daga Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ya gazanar ya barewa wanda kan dubu tsayuwar shi filmashi a cikin tafiya ma ya miƙe kal arma kamar masu tsayuwan shi a cikin tafiya ya miƙe kamar masu sambal kenan yadda mashi ke miƙewa nan wane ne barewa ya ce ya gaza da ne ya kai barewa ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gani manzan Allah ya kamanta da barewa ya kai barewa wanda tsayuwan shi wanda tsayuwan shi a cikin tafiya ma ya miƙe sambal kal arba'in kamar masu A gani? sai kamanta annabi da barewa wajen wajen yanayin wuya da kuma kyau larabawa suna kamanta mutum wajen kyau sun su barewa an gane ku eh zai kuma rahu yawunsa wato kai ka ce giya ne na wa rah kuma babu wani hutu in ba ga wannan wannan giya din ba babu wani hutu in ba ga wannan giya ba sai kamanta yawunsa da giya wato larabawa suna kamanta abu mai daɗi da giya a ce abu saboda larabawa sun kware wajen shan giya a cikin jahiliya to su yasa sun suna kamanta duk wani abu mai daɗi da kamanta shi da giya a gane wannan ku to sai ya zama to kamar karin magana sai kai ayyawunsa kamar giya wato ma'ana babu abin da ya kai ya wuce daɗi abin da kiri bikin na ya munina ne na ya munina eh, ya mai kyauta usunu wanda kyawarsa ya yi tashin ƙamshi daga wajen ma'abota bukata mista min ka samu wani irin daraja azizin mai mabuwayi ma ka kaddara shi abinda yake fifitar talikai rukta tsarin bilad ka hore sasannin garuruwa bin rimai da masu daga Allah mawadaci ya kai barewa wanda tsayuwan shi a wajen tafiya ma ya liƙe samfal kamar masu ya wunza kai kashin giya ne wa mara wa mara alhali babu wani hutu in ba ga wannan giya din ba نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أي نور وأي نور شهدنا yau ma abdad lanal ibaba kuba'u ayya nurin wani irin haske ne wa ayya kuma wani irin fulawa ne ayya nurin wani irin haske ne wa ayya da fata kuma wani irin fulawa ne shahidna muka halitta yau ma abdad kuba'u lokacin da wato kuba ya bayyana mana da alkibaba lahu bukokinsa shawar da kira kuba shi ne kuba'u yau ma abdat kuba'un alkibaba lana ranar da ainihin kuba ya bayyana mana da bukokinsa eh farra min ha dam'i wa farra istibari fadumu'i sailun wa sabari jufa'u ƙwarra hmm. min ha dam'i wato hawaye na karra min ha dam'i hawaye na sai yadda su mm, hawaye na ya nutsu a gare hawaye na ya da zuba kenan yana hango ku ba yake sai hawaye shi ya nutsu ya je da zuba wa farar ne. sai kuma haƙuri na ya gudu da kasa haƙuri mm. na kosa in ce gaban zan Allah sallallahu alaihi wasallam na kasa haƙuri sai hawaye na ya zama ambaliya kuma sai haƙuri na ya zama to kamar yayi yayi kuna ne mun kasan yayi ambaliya ke kwashe shi eh? in an samu ambaliya kawai yayi kawai cikin sauki ake kwashe shi sai hawaye na ya zama rigawa ya zama ambaliyar ruwa shi kuma haƙuri na sai ya zama kamar yayi ba haƙurin haƙuri na sai zama mai rauni yadda ka san yayi yana da rauni idan ya ga ruwa idan ruwa ya zo cikin sauki ki fashe yayi eh fatarar raka basa'iru na minar shau ila sai bata dogaro wato kana ganin wato mahaya raƙuma suna masu tafiya ila ɗaiba zuwa ɗaiba zuwa madina mina shau saboda bege lahum dauda'u suna hayaniya suna ta hayaniya zuwa yanan ayari din ayyan nuri wani irin haske ne wa hanyar nauri kuma wani irin ainihin fulawa ne muka halarta yau ma kuba ranar da ainihin kuba ta bayyana da alkibaba nana hukuki gare mu kamar min hadin karra min hadin wato hawaye na sai ya sai da su a gare ta kuma haƙuri na ya gudu sai hawaye na ya zama rigawa kuma haƙuri na sai ya zama kamar yayi wanda da gawa ke kwashewa cikin sauki fasarar haka ba wato kana ganin mahayara kuma sa'iri na ila ɗai ba mina shau suna tafiya zuwa madina saboda bege lahum dauza'u suna da hayaniya irin kukara kuma ɗin nan hmm. بسم الله الرحمن الرحيم ما الله عمل الرحيم لو أن الفتى يقبل منه الموت أثناء خشع ما أنعم العيشة بزي كي رأيوا دادي بزي كي رأيوا دادي لو أن الفتى دا a للي ثوري يقبل منه الموت دا lumau da a ce mutuwa yana karban asna'ar rashaha madaukaka rashawa eh me zai kai rayuwa daɗi lau Allah fata da ce lalle saurayi ya kubalu yana yana ko da a ce lau Allah fata ya kubalu bin hulmaut da a ce lalle saurayi mutuwa yana amsa asna'ar rasha madaukaka rashawa minhu da gare shi in a ce saurayi mutuwa ya zo zai dan bashi rashawa kuma sai mutuwan ya saurari shi saurayin aida da ba abin da zai kai rayuwa daɗi kana ganin mutuwa ya zo kanku kusa hannu a aljihu ka bashi rashawa kaga sai mutum ya daɗe a duniya ba zai mutu ba kama sai ya zama to kashi shi mutuwa baya karɓar rashawa an gane ko to shi ne abin da yake magana aulau ta halla bi shababi umru amma duk da in an ce mutuwa yana karɓar rashawa su wane ne za su more da masu kuɗi talakawa ba su da abin da za su bayar tunda ya ce da a ce mutuwa na karɓan. maɗaukaka rashawa rashawa irin maɗauka na irin kuɗin na mai yawa in yana karɓar kuɗi mai yawa sai mutum ya tara ya bashi to mutumin da yake neman abin da zai ci zai ya tarawa ta kenan kawai manya-manyan masu kuɗi su za su ringa rayuwa talakawa su ta mutuwa kaga mutuwa kuma abin nan wannan kenan rayuwa ba da ake kenan har yanzu نعم أو لو تهلا بالشباب أمره لم يستنبه شيء بغاتك kaulau ta halla umru ko kuma da za a ce rayuwarsa zai kawatu da ƙuruciya? a ce da rayuwarsa zai kawatu da ƙuruciya? kawai a ce kullum kana cikin ƙuruciya ne ba maganar ba? ai ba abin da ke rayuwa daɗi lam yastalibu shay'un wanda a ce furfura bai zare mishi wannan kwaliyan ba a ce furfura bai zare mishi wannan kwaliyan ba kenan furfura yana zara kwaliya kuma abin da zai baka mamaki kaga fari fari a ko ina kwalliya ne banda a gashin gashin dan adam dan adam in yayi furfura sai ga kyan shi ma ya ragu shi kuma baki za ga mutane ga mutane na gudun baki har suna bleaching amma wajen gashi kuma an fi son an fi bakin girin ko gashi idan yayi fari to shi ke na fara yiwa ma yayi sake ne ko da rayuwa bai yi nisa bane kwalliyar mutum ya ya dan rabu an gane wannan ko hmm. to shine yake magana da a ce ko kuma a ce ainihin rayuwarsa ya kawatu da kuruciya wanda a ce wannan furfura bai zare mishi wannan wannan kwalliya din ba da ba abin da zai kai rayuwa dadi eh haihata mahma yusta'an mustarja'u wa fi qudumi dar lin nas usara yace haihata ina ya nisan ta ba zai yiwu ba dole ne a mutu mahamayu sa'ar ja'un duk sanda aka yi aro duk sanda aka yi aro to dole ne abin mayarwa ne duk sanda aka yi aro to dole ne abin mayarwa ne wannan aran wato a cikin musibin zamani akwai abin koyi da nasu ga mutane a cikin musibin zamani akwai abin koyi ga mutane kaga wane musiba ta same shi ya mutu wane ya mutu kaga kai ma ka san dole ka mutu abin koyi ne ka san kai ma kafin kusan tafiya e, ma an amala aisha me ya kai rayuwa daɗi me ya kai rayuwa ni'ima da a ce saurayi mutuwa na amsa na amsa na arasha madawaka rashawa biru gare shi aulau ta halla umruhu bi shababi ko kuma da a ce rayuwansa zai kawatu da kuruciya a ce furfura bai zare mishi haƙi kalwula wannan kwalliya din ba hai haka ka ya nisanta zai yi wa duk abin da aka ara to abin mayarwa ne a cikin musibin zamani akwai abin koyi ga mutane نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من ليس خلق كمثله فأوجوههم تحوي لأخمس نعل وعينهم تعش لباهي القدر دليل خليل الله خاتم رسله وفي ختم وفي الختم مرغ للزيارة شنو نعم نعم an yi alalai su an ta su wata ne mai salamu da ta su rubu na'am salamun alamar laisa aminci ya tabbatar alamar laisa ne khalqun ka misli ga wanda babu wani halitta kamar misalin shi babu wani halitta misalin shi na'am fa awjuhum Hausu. wato fuskokinsu suna faduwa li akhmas Ali? ga maɗankwarin takalminsa fuskokinsu na faɗuwa zuwa ga maɗankwarin takalminsa sallallahu alaihi wasallam wa ayyunuhum ta'ashu idanuwansu na dindimi nam libahir fadri ga marin jayin falalansa hmm. idanuwansu na yin dindimi ga marin jayin falalan manzo sallallahu alaihi wasallam salilun annabi ɗane shi dane na na khalilullah hmm. ka dane na badadayin Allah shine kuma cikamakin manzanninsu na'am wa fil khatmi mal'un ziyarati a cikin a cikin a cikin a cikin ainihin cikawa a cikin cikawa akwai hali zai ziyarati ga tsari fitar da takarda a cikin cikawa akwai hali ga ƙari a cikin fallon takarda in an ce abu ya cika to ba magana ƙari kenan eh. salamun alaman laisa khalqun misli aminci ya tabbata ga wanda babu halitta kamar misalin sa na'am fa wato fuskokin su tahwi suna faduwa li akhmis na'ali zuwa ga madankwarin takalmin sa na'am wa ayunuhum kuma idanuwan su ta suna yin dindimi ga marinjayin falalan sa salilun salilu khalilillah annabi da ne na khalilullah badadayin Allah khatimu rusuli shine cikamakin manzanninsa. sa wa fil a cikin cikawa akwai man wannan ziyada akwai hani ga ƙari fitar a cikin fannin takarda to yana gaba amma wannan zai wannan ba ku sha shi ne

kowa ba shi ibrahim da miraji da sura annaba su nuna ya fi gaba daya gabatar da shi ya musu sallah Thank you. المال فخرا وكفل فأنت له عبد ذليل إسله فؤادك معبوب به بان حصله فعالك مذموم وقولك مثله فيا راكب اللذات كم تتخلف نعم نعم فسادك wato barnanka hubbul mali shi ne san dukiya wato saboda alfahari wa mali wa kaslu barnanka shi ne san dukiya da kuma tara dukiyar fakarar saboda alfahari fa anta lahu abdun kai ka zama to abdun ka zama to bawa kaskantacce lahu gare wa islam wadda dai kaskantacce wa islam kuma kaskantacce duk dai wa aduka mahagogun wato zuciyanka abin mahajubun zuciyanka abin sha makancewa ne bigi da shi da kan dukiya mu duki a zuciyanka abin sha cewa ne da son dukiya ba na hasali wanda mummunan halinsa ya bayyana aluka mazmumu ayyukanka abin zargi ne wa qauluka mithlu kuma magananka misalin shi ne shi ma abin zargi ne hmm. saboda kan kuɗi fa ya rakibal lazzati ya kai mai hawa mai hawa ainihin jin daɗi kam ta kallon so nawa kana ja baya fasaduka wa fasadaka hubbul mali wato barnaka shine son dukiya wa kaflu da kuma tara dukiya fakaran saboda alfahari fa anta lahu abdun fa anta abdun dalilun kai bawa ne kaskantacce wa islubu duk kaskantacce lahu ga shi dukiya din kana kaskantar da kai ga dukiya aduka mahbubu wato zuciyanka abin sha maka cewa ne bihi ai da sababin san dukiya hmm, ba na haslo. wanda mummunan halinsa ya bayyana ka san ba ka sanin halin mutum sai kuɗi ya haɗa ku ko don kuɗi ya haɗa kan mutum sai ga hali ya bayyana ko da mutum ya ɓoye halinsa sai ya fito da shi an gani shi ne abin da yake magana na wajen cewa zuciyanka an sha makance shi da dukiya saboda dukiya kuma mummunan halin shi ya bayyana abin da ya ta taƙiya ya ta taƙiya yana gaya ma shi yi ne sai ga shi mummunan halin shi ya bayyana saboda dukiya fi'aluka mazmumun kuma aikinka abin zargi ne wa qauluka muslim kuma aikinka ya a maganinka ya zan misalin aikinka wajen muni na'am fa ya raki ballakati ya kai mai hawa jin daɗi kam ta takhallaf so nawa kana ja baya what san dukiya is natural wato dama yana cikin dukiyar ɗan adam Allah ya ce wato bi bunan mala hubban jamma da zuyira lina sha'awa sha'awatu min nisa ko an ƙawata wa mutane son sha'awan mata wal sannan sannan na tsirin muqaddara da dukiya abin tarawa na zinari da azurfa kama kuma idan mutum yana da addini kuma yana da tsoron Allah ya kamata addini ya saita shi ya zama to yana son dukiyar ne ya san ma meye dukiyar meye amfanin dukiyar an gane wannan ya san menene dukiyar ne amfanin da ya kamata dukiyar ya yi masa to kada ya wuce gona da a akan abu. idan mutum ya samu wannan seti, to zai zama to yana son dukiyar saboda dukiya ya zama to kamar doki wanda zai hau ya tsallake ya tsallake ainihin ruwa ko ya tsallake gada domin ya cimma burinsa na zuwa lahira kare idan mutum dukiya ya zama domin shi haka da wuya ya daga hankalin shi da yawa a kan dukiya din in ya rasa dukiyar da ya ba daɗi amma dai ba zai tashi tada hankalin shi kamar yadda jahiri wanda bai san wannan ka'ida ba zai na wara amma ba kwata yaran musulmi da su ai mai ranka su yaran musulmi kai tsaye babu wani sabani a kan sha'anin cewa su suna a cikin aljanna amma yaran mushrikai akwai sabani a kai eh, akwai akwai hadisin da annabi ya ce Allahu a'lamu a'lamu bima kanu fa'ilin Allah shi ya san mu kuma akwai maganganu zai da su na'am وقال أيضا سنة شعراء أرانا مودي عيني لأمر الغيب مودي إينا مودي أمر الغيب ونسهر بالدعام وبالشرادي أساتير وزبان وأجره ممي من مجلحة الذهبي وبعد اللوم آذلني آذلتني فإني ستكتفيني تجارب ستكفيني التجارب وانتخابي نعم إلى إلك الصراع وشدت قلوبي wa hadha al-maut yaslubuni shabab na wa nafsi sawfa yaslubuha wa jirmi fa bi a rana mu da ina da amrin gaibi ina ganin mu muna gaggawa zuwa ga al'amarin gaibi shine mutuwa hmm. ina ganin fahimta na muna sauri sauri ne zuwa ga dumfarar mutuwa wani karu da ta'ami amma ana ɗauke hankalinmu ana sihirce mu da abinci wa shara da abin sha hmm. idan muna cin abinci muna shan abin daɗi sai mu manta da mutuwa amma shi ce ya fahimci mu nan muna gaggawa zuwa ga mutuwa ne amma kuma abinci da abin sha na ɗauke mana hankali sai daga mutum yana cin abinci mai daɗi yana shan abin sha mai daɗi sai ya manta da mutuwa hmm. na asafirun wa zubalun wa dudun wa dudun asafirun wato mu masu rauni ne wato kamar yadda ka san ainihin kallari yadda ka san irin tsadda irin su tsadda da kuma kuda wa dudun da tsuntsa a gane ku wato yadda ka san wayannan tsuntsaye su su ainihin asafir su irin kallari da kuma da kuma da kuma kuda kudaji wato da tsutsa an gane ku mu masu rauni ne kamar wayannan ka san duk wayannan masu rauni ne an gane ku bawu ya samu rikin sun mutu wa a ajrau min muzallahatil si'at amma kuma mun fi tsaurin ido min muzallahatil si'at fiye da ainihin kangararrun nan na kyarketai mun fi tsaurin ido fiye da kangararrun kyarketai kyarke ce wanda suka gararri to mun fi su zaurin ido da yake nufi a wajen mu mutane mun fi komai rauni muna da rauni yadda ka san kandari wato ɗan ƙarar dan wannan tsuntsun da kuma ainihin kuda ce da kuma tsutsa yadda suke da rauni za ga ba wuya kawai mun sa kafa mun burge su haka ɗan adam ya su ba wuya an mutuwa ya zo kwana da ɗan adam ya faɗi ya mutu amma kuma ɗan adam ya fi tsaurin ido eh, fiye da kangararin kyarketai kyarkeci wanda ke kangararri to ɗan adam ya fi shi tsaurin ido ya fi shi ya fi shi ainihin tashin hankali eh? fa ba da launi adilati fa ba da launi wato kofi ba da launi ki kame sashen zargi adilati ya ke mai zargi na ki kame sashen zargi ya ce mai zargi na cewa na ki zuwa mu yi rawa da ke na ki zuwa mu yi kaza mu yi kaza ku shagaltu to ki dan kame daga sashen zargin ki ya ke mai zargi na ta takfiri jaro to lalle tajriba yana isa na, da kuma dangantuwa na zuwa ga mutuwa hmm. tajriba yana isa na, mai tajriban da ke isansa ya ga wane ya mutu ya ga wane ya mutu ya ga wane ya mutu eh, ya ake zuwa. sannan kuma da dangantuwar shi zuwa ga ainihin mutuwa ɗin shi an ce dama an ce kullum na kowane rai mai ainihin ɗanɗanar mutuwa ne misali to shi ya dangantu zuwa ga mutuwa ko kuma ya dangantu zuwa ga ƙasa kowane mutum mai mutuwa ne saboda ya dangantu zuwa ga ƙasa ila in tsara washe jaddu mu'i hmm. wa hazal mawuce ya silibu ne shi ba wato wata jaddu mu menene kuruki wato asali na ya sadu zuwa ga irkin sara zuwa ga tushe na ainihin ƙasa asali na ya sadu zuwa ga tushe na ƙasa ya rashin asalin shi dama ƙasa ne shi ma zai muke kuma ƙasa shi asalin shi da ƙasa ne wa hazal mawuce halibun shabazi wannan mutuwa yana zare mun ta hmm. ko mutuwa yana zare muku kuruciyata kullum za a ga lawa kuruciyata na ta raguwa tana ta raguwa nan gaba sai gana tsofe daga tsofewa shi kenan kawai sai a nemi mutum a rasa hmm. wani fi sauka su wannan mai wa'azin ba wa yake wa'azi arme ne ba mutumin jahiliya wannan arme ne ba musulmi ba ne bai ma yadda akwai tashin kiyama ba ke wannan wa'azin hmm? na wani fi sauka ya su nubu ha ya zulubuha wa jirmi fa yulhiqani wa shiqan bit turabi na nafsi sawfa yaslubuha wato raina da sannu mutuwa zai zare mun ita da jikina hatta jikina da sannu mutuwa zai zare mun ita ga gana kuma kasa fa yulhiqani bit turabi fa yulhiqani fa wa shiqan sai ya riskar da ni da gaggawa da kasa zai riskar da ni da gaggawa da kasa shi abin da ya ɗauka kenan sai ga ya koma ƙasa ba maganar tashin kiyama a ranar mudi'ain ya komai duk komai gaba ɗaya ko tare zuba da an zo shahara shi bayan balam suna ba ku ba kokari ina ce ku ya za a a gaba ne eh, shi na kunshi a gaba makarimul akhlaqi sarat akwai shi gaba akwai baituka biyu a gaban shi za a zo kan shi za a zo na'am a rana mu bi'ina da amur gaibi wato ina ganin mu muna gaggawa zuwa ga al'amari na gaibi shi ne al'amari na mutuwa wa nusharu bil ta'ami amma ana ɗauke hankalinmu da abinci wa bil da abin sha na'am asafirun wato mu masu rauni ne wato ba na yana maganar rauni da ce mu din nan wato kallari ne mu mm, waziban da kudaje wato da kuma ainihin tsutsa menene mufrad kuda da kuma jabin kuda Ah, wai wai da hausa kudaji wai kuda shi ne jamfi ne kuje kuje shi ne shi ne eh mu ala kuda shi ma kuje kuda da yawa Dubban shi ne jamfi. Yana ɗauka. Ana larabci. a da ke kufar ɗin nan shi ne mufarar eh, shi ne jami'ai ibban eh. wato a safiyar ɗin nan kada usfur An shi ne mufarar hmm, usfur a safiyar wato kannaroni wazibban da kuma ƙudaji. wadudu da tsutsa wa ajrahu min mujallih wato mana mu masu rauni ne kamar wa'annan mu masu rauni ne kamar wa'annan amma kuma mun fi tsaurin ido mu mutane min daga ainihin kangararren daga kangararren kyarkeci hmm. eh babadin launin ku fi ba'adar wato cika mai sashen zargi da suke mun na azilati ya ke mai zargi na tsirin jaro hmm. domin lalle ni wato tajriba ya aike ni na samu gogewa na rayuwa gogewar rayuwa ya sa na gane cewa duniyar nan ba komai ba ne wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu ya isa ya zama arziki gare ni wancan zafi da kuma dangantuwa na zuwa ga mutuwa ko dangantuwa na zuwa ga ƙasa wasu jaskuru wato asali na hmm. ya sadu ila ittifara zuwa ga ainihin tushen nan na ƙasa wa hadal maut wannan mutuwa din yana zare mun kuruciya ta wa nafsi kaga raina sauka yasluha da sallu mutuwa zai zare ta wajen bi da kuma jikina mutuwa zai zare mun jikina ga jikina shi ma ya koma kasa fa yulhikuni sai ya riskar da ni wa shi da gaggawa bitturabi da ainihin turbaya alam to masha Allah Allah shi taimake mu

in ya dace da addinin mu mana wannan mu muna koyi larabci ne da shi shi wannan sun su wa wayannan tun kafin zuwa manzo Allah su wannan wannan wannan wajen da zai kafin zuwa manzo Allah kuma su sun rayu lokacin da larabci bai lalace ba larabci fiyo larabci ba a gurɓata shi da shigan ainihin farisawa da wasu sauran ƙabilu da suka shiga cikin larabawa ba to larabci ce za malamai ana kafa hujja da wannan wajen gane larabci mai kyau in kana so ka nuna larabci mai kyau ne ta kai kotun din maganar ɗaya daga cikin wayannan. Hmm? yawa amma bayan bayan su da annabi ya bayyana mutane da yawa sun shigo musulunci ya rarraka da yawa daga duniya gaba ɗaya an yi ana mu'amala da larabawa da sauran ƙabilu larabci ya samu matsala an gani yadda ka san bahaushe a kaduna bahaushe a kaduna kaga ba bahaushe bane cikakke a cikin hausan da yake yi akwai akwai ibo a ciki akwai yarbanci akwai kazafi sai a cakuɗe ne gaba ɗaya abin jona go to shi ma kazalika manzo Allah da ya zo Madina madina din nan gari ne wanda akwai yahudawa akwai kabilu daban daban daban daban daban daban to ba a kafa hujja da irin wannan larabcin da ake yi na wannan zaman sai wanda yake kafin da wato kafin larabawa su yi cakuda da sauran kabilu yawa shine ya sanya wajen nahawu da wajen sarku da wajen ilani wannan shu'ara jahiliya yana da amfani in kai magana sai ka yanko shi in ana jayayya ka tsira yi ai gashi ibrahim sai ya ce kaza a waje kaza hmm. Thank you. لا بد من العرب في مدينة إذن في مجال بارك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت